dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. A shirin namu na yau za mu mai da hankali ne a kan wasu matasan ƙasashen Afirka da suka zo nan ƙasar Amurka don samun horo a fannoni da dama. Cikin wani shiri da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya ƙirƙiro, wanda ake kira Young African Leaders Initiative a Turanci. Shugaban Amurkan dai ya assasa wannan shiri ne don jaddada demokuraɗiyya a ƙasashen Afirka. Kana da tsarin shugabanci mai nagarta ga matasa manyan goben Afirka. ɗaya daga cikin waɗanda suka samu cin gajiyar wannan shirin a shekarar dubu biyar ita ce barista fa'iza abdulsamad daga ƙasar ghana to da farko za mu so ki ba mu cikakken sunanki da kuma ɗan takaitaccen tarihin rayuwarki sunana fa'iza abdulsamad an haife ni 6 march 1982 um, daga kumashi a ghana amma ainihin asali Yeah, you know, some came from Nigeria, yes. Some came from the northern part of Ghana. But I was born in Ghana. Then I basic education in uh, Ghana and I studied law at Ahmadu Bello University, Nigeria. Yes. aka yi calling ina da ba a Nigeria Law School in 2007 sai na dawo Ghana na Law School and aka calling ina da ba in Ghana Law School so I hold like two certificates, practicing certificates a Ghana a Nigeria. Nigeria. Yes. So dai inda ta kwana sha kenan. Yes. But currently <laughs> ina aiki da Ministry of Justice and Attorney General a uh, Kumasi office. To me ya burin ki a rayuwa? Me kike so ki ga kin cimma a rayuwa? Ki da na san ke lauya ce, banda wannan na tabbatar cewa akwai abin da kike so ki ga kin cimma a rayuwar nan. Kaman kowane irin mutum like first kana son like kaga you have like a stable home, a very peaceful one. Aikin ka ba zai conflict da rayuwanka a gida ba because you are first and foremost I'm Muslimi and family is part of the religion. So I'm married anyway. Ina da yara biyu mata. In my life, I always try kama ga ko my house ina is stable. My home is always stable. Aikina doesn't affect abin da nike yi a gida. And eventually, like every other lawyer, you want to achieve aikin da in ka kai kowa zai ce ya da an kira yawa da an kira sunan ka kai ma ka san kowa ya san ya ai na san ta ita ma kwararriyar lawyer ce nan gaba dai i want to specialize in international human rights law don ina da passion so wato kama a ce haƙoƙin human rights hmm. na hakkin bil'adama jama'a na ƙasashe exactly and particularly don saboda ina magana yan masu yaran mata na raina ina son ga yaran mata sun yi karatu buri na kenan su si kamar community na na zango a kuma si yaran mata mu yanzu muna gaba ana magana ilimi mu ana kiran mu amma ba wai da an kira zango a ce ai daga talauci sai rashin karatu duk wani dai abin da bai kamata ba dai ta ce mu ina fatan nan gaba da insha Allah ni ma duk yadda zan iya taimaka ga mu ma mu fita cikin wannan halin insha Allah to ya zuwa yanzu da kika zo wannan taron na yali me kika koya ko ko wani darasi kika koya wanda ko kuma abin da ya burge ki a wannan taron wow abubuwa da yawa da farko kafin na zo na wani impression ne a mahaifina kama um, america has the perfect system ba wani problem ba ta da matsaloli exactly kamar sai ina ta tunani dai to bari mu zo mu gani sai na zo sai na ga kama ai ba abin ba haka ba ne akwai problems din but abin da ya bambanta mu shine su they know how to contain and control wadda sun sai da za su magance matsaloli yawa yawa yawa ba mu da abu ya fara sai mu ce o oh, dama abin haka ne bayan da za mu yi sai mu bar su haka ne and they follow rules and regulations doka is number one yawa so ina ganin kuma kama a gida da kyar ka ga wani wai member of parliament ka wani minista majalisa ko dan minista lokacin da za ki gan su lokacin da suka zo neman vote ana son a vote musu lokacin za ki gan su campaign ground amma da an yi gama za ki ganin su but da na zo america the first eh, mutumin da ya welcome imu a gidan shi was governor din virginia sai wow daga nan muka taduwa da congressmen senators had the supreme court justice so na ce ai so ashe abin ma is supposed to be service so don ka zo muka vote maka ne don ka bauta ma kasanka amma da ka samu fawa sai ka zama kamar wani ubangijin kasa ba za a iya ganin ka ba so sai na ga akwai difference yadda suke abubuwan su da yadda muke sannan kuma one particular lesson da ba zan taba manta ba wai meeting da muka haɗu da governor walda wai ne farkon baki da aka taba electing a governor a america ya koro mana yadda aka yi don sai muna ta tambaya ya aka yi haka da lokacin civil rights da meye-meye ana dai struggle dai a ga mm-hmm. one thing da ya ce muna is severance idan ya kika ga abin da nike son in achieve in ka fail da farko you try again just persevere don't give up and alhamdulillah i think perseverance is what has brought me here because but taba tunani a daughter of nobody my mother has never been to school my father didn't really go to school very well he yeah, only has yeah, and i am now here and yesterday had da gaida shugaban kasar Amurka. Ai, alhamdulillah. Dandalin VOA.